الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى ya ayyuhal ladina amanu ya ku bayan Allah waɗanda suka yi imani kutiba alaikumus siyamu an wajabta muku azumi azumin ramadana kama kutiba alal ladina min qablikum kama wanda an ka wajabta shi ga wanda suka wuce gabanin ku shi azumin ramadana ibada ce da daddiya duk lokaci mai tsawo aka azumin ramadana saboda haka an wajarta shi ga mutanen da sun wuce kamin zuwan ku yi hankuri da wahalolin da a cikin azumin ramadana ku yi hankuri da matsalolin da a ciki abin na na ibada ce mai lada mai yawa kuma ba ku ne an ka wajarta mai ita ba ayyamin ma'aduda ce kwanuka ne yi. shi azumin ramadana kwana na yi ko dai kwana talatin ko kuma kwana 29 ko wace shekara amma dai sabai sun ce azumin da sun kai 29 zamanin annabi ya yawa bisa ga wanda sun kai a 30 daidai faman kana minkum marida duk wanda ya zan bai da lahiya cikin ku ga azumin ramadana ya kama ga shi bai da lahiya Au ala safarin ko kuma yana da wata tahiya da a gaba gare shi wata tahiya mai muhimmanci haka wadda dole sai an yi ta kuma yin ta da azumi yana da wahala to ya aje azumi ya ci abinci in an ka kare watan ramadana fa'iddatu min ayyamin ukhar ya kidan wasu kwanuka sai shi ko a ciki wato idan mutum ba ya da lahiya zai ajiye azumin ramadana in ba ya da lahiya amma dai abinda annan wato likita aka zuwa asibiti za ka fi a samu likita musulmi kai mai bayanin ciwon da an gari ka in kai mai bayanin rashin lahiyar ka sai ya yi maka tambayoyin da zai maka wanda shi masani na game da matsala rashin lahiya to zai iya gano irin wannan rashin lahiya da kake da shi to bai yi wa a yi azumi da shi in an kai azumi da shi ƙaruwa ya kai shi kuma Allah yuridu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra shi kuma Allah yana son sauki gare ku ba ya son tsanani gare ku saboda haka in likita ya diba ya ga wannan ciwo kan duk an ka ɗauki azumi da shi yana ƙaruwa to sai ya ce ka aji azumi sai ya baka lokaci ya baka ya rubuta maka magani ka je ka sama sai kai ta umarni da maganin nan gaba in ka samu sauki kaji kana iya yan azumi sai ka ɗauka radda kaji kana iya yan azumi kana iya ɗauka ko baka koma inda likita ba amma in za ka aji sai an yi magana da likita ba ka ajiyewa kai ɗai ba malam aka tambaya ba likita aka tambaya musulmi don ka gani yanzu ni in ka tambaye ni cewa baka da lahiya ca ka yi hankuri ka ɗauki azuminka iyaka ta nan zan tsayawa amma likita shi masani na ya san abin da ka ƙara cuta kuma ga musulunci cutar ba son aka yi ta ƙaru ba ragewa aka son ta yi saboda haka ku je wajen likita wanda duk ya san bai da lahiya ya ce wajen likita akwai abin da mutane kai yanzu aiwa ne yayi rashin lahiya iri kaza likita ya ce aji azumi ni ma irin ciwon nan na garan ajewa zan yi to ba haka na aka ba inda likitan haka zuwa wancan ciwo suna ya haɗa amma kila nashi ya lunka naka goma saboda haka don kaji an ce ya aji kai kakka aji ka te kai ma wadda ya te an ka bincika shi ka te kai ma a bincika ka in an ka baka izini ka aji to fa iddatu min ayamin ukhar sai ka kida yin wasu kwanuka sai ka ranka in azumi ya wuce ya wa alal ladina yutiquna hu fidyatun ma miskin wayanda kuma suna iya ɗauka azumi amma da wahala yana iya ɗauka azumin amma ko da aka kai marici wato cikin wahala kamar ya kama da wuta to wannan kai ya ɗauka wanda duk an haka nan wato kai ya ɗauka in aka kai azumi wato sai ya ba da mudan nabi guda ga abin nan talakawa wato kamar wanda adda rashin lahiyar da ba a ɗamanin warkewa ta kamar tsuha ciwo na wanda ba dan banin warkewa ta to sai a ce mutum shi aji wa man a khairan wanda yayi azumi na nafila fa huwa khairun lahu to azumin nan na nafila alheri na gare shi wa anta sumu khairun lakum amma in dai kuna iya ko da wahala ku dauki abin ku yi alheri in kuntum almuna in kun kasance kun sani sharu ramadana wata ramadana alladhi unzila fihi alqur'anu wanda aka saukar da ƙura'ani ciki ne shi watan ramadana ciki ne aka saukar da alƙur'ani kuma hudan linnasi shi ƙura'ani shirya ne ga mutane wa bayyana ta mina huda kuma mai bayyanawa ne ga shirya kuma walfurkani mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya wa man shahida minkum shahara hudu wanda ya halarci azumin ramadana an ka ce an ga wata tura dai ya ɗauke shi inda ya lahiya lau inda babu matsala wadda ka hana mai ɗauka to ya ɗauka idan wato aka ce an ga wata annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam sumu ya tihi wa abdiru ya tihi wato ku ɗauki azumi saboda an ga wata idan an ka ba da sanawa cewa an ga wata to ku ɗauka ku saurara wurin da an ka saba ba ku sanarwa ganin wata to ku saurari wurin in aka ce muku an ganai gobe a tashi da azumi to sai ku ɗauka kada ku yi wasa da rukunin addinin ku na musulunci yana cikin matsalolin da ka damu mu wa'anda sabo cikinsu yana da girma kwarai shi yasa kuka ga hitintinu suna ce mana yawa cikin ƙasa kuma mun kasa mahita kullum ƙaruwa suka in an jiga wagga ana ganin an yi maganin ta sai wata taɓullo da ta hita girma to duk abin da ke kawo wannan wasa da addinin mu kakku yi wasa da addinin ku ku saurari inda ake ba da sanawa wanda duk yace ya ga wata ko wani malami ko wani mai kuɗi ko wani shugaba ya ya kai inda aka kai sanarwa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya an ka ce an ga wata zuwa akai a faɗa mai sai ya ce ƙumya ya bilal fa nasi an ya sumo gadar sai ya ce ya bilalu tashi ka yi sanawa cikin mutane ka ce gobe su ɗauki azumi kun gani annabi ne aka zo aka faɗa ma shi ka ba da umarni ba kai ba ka cewa kai ma annabi ne ba annabi kake ba kuma kai ma ba wani sarki kake ba shi annabi shine jagoran al'umma gaba ɗaya wannan matsayi nashi da shi na yaka umfani yana ba da sanarwa ga abubuwan da suka shahi al'umma ta yi saboda haka jama'a ku ji tsoron Allah wannan lokaci da kuka ga Allah ya kawo mu son rayuwa ya yi yawa kowa sai ya naɗa makainai rawanin sarauta ya ce shi ma ya zama sarki zai iya aikin da sarakuna ka yi kuma tsakani da Allah bai iya aikin da sarakuna ka yi ba zai iya ba to ku ji tsoron Allah ya ku jama'a ku bar wasa da addininku mu dai muna ta gaya muku kuma ku da kanku waɗannan da ka ce muku ku ɗauka babu ruwanku da inda aka sanawa ku da kan ka tawa kuna iske mu kuna gaya muna cewa ba mutanen kwarai na ba kaza suke yi kaza suke yi ku maka cewa ba mu ka cewa dan ba mu ka zuwa wurin su ba ku ka zuwa kuma sannan ku dawo in sun karwaɗe abin da kuka so kuma ku bar gaskiya ku bi su to Allah fa zai muku hukunci wa. wa laysa man alima shay'an kaman jahila wanda ya sa abu ba daidai yake da wanda bai san shi ba saboda haka wanda ya sani ba Allah zai kama shi ku ji tsoron Allah muna gaya muku abin da mun ka sani ku ɗauka in aka ce an gani ku aje in aka ce an gani Allah ya taimake mu wa aidan ramadanu shaharu du'a kuma wata ramadanu wata ne na addu'a idan wata ramadanu ya shigo kowannen ku ya san bukata ta yi wadda a cikin rayuwa ta yi wadda yake so Allah ya biya mai to watan ramadana watan addu'a ne ku yi makanku addu'a ku yi maɗiyanku addu'a kun ga duniyar ga sadda kuna yara kun san ba haka take ba canji na ta kai har ta kawo haka to nan gaba ba ku san wadda za ta komawa ba amma in kuna yi ma yaranku addu'a in Allah ya so duk shukar da an ka'aza bisa ga naki ba ɗaya take ba da shukar da an ka'aza ba ai ga naki ba ba ɗaya take ba saboda haka ku aza ɗiyanku ga hanya ku yi musu addu'a ta alheri mazansu da matansu darenku da ranarku a cikin watan ramadana Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka yi maka tambaya game da ni faɗa musu fa inni qaribun ni kusa niki ba sai sun kira ni da kaihi ba ujiba da awatar da'i ina ansa addu'a mai addu'a idza da'ani idan ya roke ni duk sa'an da mai addu'a ya roke ni to ina ansa addu'a mai addu'a walaysa jibuli so nemi ijaba gare ni su masu addu'a su nemi ijaba gare ni in sun nemi ijaba gare ni walai ji buli wa yu'minu bi kuma su yi imani da ni idan sun yi imani da ni la'allahum yarshuduna haqiqa zai wannan zai aza su ga hanya wadda za su shigo saboda haka jama'a ku yi kokari ku yi gwargwadon wadda kuka iyawa a kauce ma abubuwan da aka san ba su da kyau duk abin da kun ka san ba daidai na ba ku kauce mai mu dai tsakani da Allah muna gaya muku mu malaman ku ba abin bauta muke gare ku ba mu iyakan mu kawai mu gaya muku Allah annabi nai mu gaya muku umarninsu da hannun su ko kuma ku yi kokari ku bi a wurin Allah kowane mutum gurgudun wanda ya bi Allah haka Allah ka biya ne ku tsare dokokin Allah gurgudun wanda kuka iyawa ku nisanci abubuwan da kun san na rashin gaskiya na gwargwadon wanda kuka iya Allah zai taimake ku Allah ya gafarta mana wa a ahadithun wa inna hadisai ne fi fada'il siyam a cikin falal azumi gaba dai annabi umama radiyallahu anhu qala qultu ya rasulullah abi umama wani babban abokin maza Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace na ci ya rasulullah murni bi amalin ka bani umarni da wani aiki wanda an muhimmi in riƙa yi mai Ƙala alaika bis saumi fa innahu la idila lahu annabi yace na umarci ka da azumi don shi azumi babu kamata ce sai ni ga awa bai fahimce ni ba ƙulta sai ni sake ta ya rasulullah murni bi amalin na ce ka umarce ni da wani aiki sai ƙala ya sake ce min alayka bis saumi fa innahu la lahu na umarci ka da azumi shi azumi babu kamata wa bi riwayatin la mithla lahu babu misali ga azumi rawahu an-nasa'i wa sahu al-albani wa ana bi hurayra radiyallahu anhu kan kun ga shi abi umama yaro na matashi kuma mai lahiya tun ranar da annabi ya bashi wannan umarni an ce ba a koma ganin wuta gida ne da rana ba sai in ba ko yayi da shi da mata ta da ɗaya ne kowa azumi ya kai kullum kullum babu radda ba su azumi sai ranar da an hana tun radda annabi ya shi wannan umarni ba a koma ganin wuta gida ne da rana ba sai dai abin nan in ya yi bako saboda annabi ya ce na umarci ka da azumi fa innahu la idila lahu Allah da albarkar sunayenka ka shirya mu da ka shirya su وعن أبي هريرة رضي الله عنه كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله ياتي dukkan aikin da ɗan adama ya aikata yada abu lahu ana dunka mai shi alhassanatu ashir amsaliha in ya yi aiki guda a dunka mai sau goma ila sab'i mi'atin da'afin har zuwa dunki 700 duk wani aiki na alheri da mutum ya yi za a ba shi daga lada goma har zuwa lada ɗari bakwai kwanga kowane aiki da ɗan adama ya yi an san lada ta daga goma ne zuwa ɗari bakwai to banda azumi ƙalallahu Allah ya ce azza wa jalla illa soma banda azumi shi ka ya wuce lada ɗari bakwai azumi wa inna wuli azumi na wani wa ana ajazi bihi ni zan yi sakamako gare shi ya da'u shahawatahu mai azumi ya bar sha'awa ta wato ta iyali ne wada amuhu ya bar abinci ne gashi yana jin yunwa min ajali saboda ni ni ni adda azumi kun ga duka ibada Allah adda ita amma ya fifita azumi da cewa da jingina azumi gare yace abin nan ni adda azumi illa sauma fa innahu li lisa'imi farhata ne mai azumi yana da farin ciki guda biyu farhatun inda fidirihi yana farin ciki lokaci guda sadda zai yi buɗe baki ku dibe ku ku gani lokacin buɗe baki yadda kuke bushasha kuna jin daɗi lokacin buɗe baki wanda adda yan kuɗi ga hannu na ya sai abin da bai iya canyewa saboda komi sha'awa ya kai Allah ya sa mai farin ciki yana jin daɗi in ya kai ƙarshen azumi ne to azumi na da wannan alheri wa farhatun inda liqa'i rabbi da farin ciki guda lokacin da zai gamu da Allah ubangiji ne ranar lahira ko azumi da kyau sai yayi dariya in ya gamu da Allah subhanahu wata'ala akwai alheri kwarai inda ya gamu da Allah wala quluhu fihi lalle warin bakin mai azumi kun san baki yana wari in an ka dade ba a ci abinci ba dadewa ba a ci abinci ba shi ka sa bakin mai azumi na wari to wannan warin da ya kai kuka ji ne wari a wajen Allah a ɗaya bu inda Allah ya kai kamshi wajen Allah min rihil miski bisa ga kamshin turaren almiski Allah yana son wannan sauti Allah na son wannan iska daga bugowa na warin baki mai azumi saboda haka abinda aka ce Allah na so i kokari ka yi shi kuma ka da yawa domin Allah ya so ka don ko kai adda yara suna yin abinda kaka so to ka yi son wanda ka yi abin da kaka so bisa ga wanda bayan yi abin da kaka so amma ramadan amma falalar ramadan shi kadai shi kuma a ja'at sun fi fadlihi Haƙiƙa hadisai sun zo da yawa game da falalar azumin ramadana an abi huraira radiyallahu anhu qala ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam in ji mana abu huraira abin nan idza kana awwalu lailatin min shahr ramadan idan ya kasance dare na farko ga watan ramadan idan aka ce yau an ga wata da daddaren ga to wannan dare shi a dare na farko don dare ka wucewa kamin ya taho to idan an ka ci ga dare guda na farko sufi da tashayadinu duk shedannu inda da suke shedannu na aljannu da na mutane duk za a kakkame su a tsatsauri abinda aka ni a kakame su ba wai kama su akwai waɗanda aka kamawa a ɗaure akwai waanda kuma aka ɗaure wato nishaɗinsu sai a hana musu ɓadda mutane da yawa wa muradatu jinni da matasan aljannu sai a kama matasan aljannu a ɗaɗɗaure su a kaɗa su cikin teku ba za a hitar da su ba suna can suna ta wahala wadda za su samu kansu ba za a banye su ba sai an ce kuma yau an ga watan ramadana an ga watan sallah da daddaren da to sai a bayye su dan rana ta kewayo wa gullikar abwabun nari a kokkulle kohohin wuta falan yubtaha ha babun ba a bude kowa ko guda cikin a ciki wannan zahi da kuka ganin muna ji ga azumin Ramadana. Yin wata. idan baka ci abinci ba zaka ji zahi na hito ma cikin ciki da cikinka ya ɗauki zahi yanzu duk jikinka zai ɗauki zahi wannan yin wasa amma duka hanyoyin rahama an buɗe su don mutane su ji sauki to amma saboda wannan yin wa shi yasa kuwa ganin zahin da muka ji muna jin zahi har zuba ruwa muke yi ga kawunan mu ga jikunkunan mu zaka ga ana ta sayan ruwan sanyi ana watsawa to wannan yunwa ta cikin ciki zahin yake wannan sa'annan mutane da yawa cikin cikin su akwai rashin lahiya irin na abin na alsa haka cikin cikin su akwai ta to inda duk a ko kaka ko karama ce inda duk an ka dade mutum bai ci abinci ba sai ta ɗauki zahi da ta dauki zahi wa da kasan sauran abubuwa 'yan son kai zahi sai su ba bangaren jiki to hakan ita ma sai ta ba cikin daga nan shi kuma har a kai ga gabar da in an taba ta jiki duka gaba ɗaya zai ɗauki zahi shi yasa ga ganin mana jin zahi amma an kukkulle ƙohoyin wuta waɗanda ya kamata su kawo zahi wa a abwabu aljanna kuma za a bude ƙohoyin aljanna don iska da sanyi ya hito walam min ha babun ba a kulle ƙoha ko guda ciki sannan wai nadi manadin sai wani mai sanawa ya ɗora sanawa duk dai daren warko ya bagi alkhairi akabil ya mai bada alheri to ka huskanto ga lokacin bada alheri yayi an ga wata yau wata guda lokacin bida alheri ya yi ya mai bida alheri aka bil ka huskanto wa ya ba jiya sharri aka sin ya mai bida sheri shi ko to aka sir ka takaita ya kai mai bida sheri kai ko ka takaita ba lokacin ba ne wannan walillahi utaka minan nar Allah na da bayi wa'anda yanta daga wuta wa zalika kullu lailatin wannan kowane dare akwai bayan da Allah ya yanta subhanahu wa ta'ala to haka wannan falala ce daga cikin falalolin watan ramadan ramadan yana da falololi da yawa amma wannan ita ce babba falala da ke falololi ne rawahu tirmidhi wa sahu ash a al-albani a tirmidhi ya rawaito wannan kuma al-albani ya da a cikin Allah Allah Allah Allah Allah على أن محمد رسول الله على أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

صلى الله عليه وسلم وسلم وسلم وسلم أياما معدودة ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يتيقونه فدية طعام مسكين ومن تدوى خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصوم وأيضا رمضان شهر الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وليستجيبوا لي وليؤمنوا بي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم صل على خير خلقك أجمعين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وهذه أحاديث في فضائل الصيام أنا أبي أمامة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا إدل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا إدل له وفي رواية فإنه لا مثل له رواه النسائي وصحه الألباني وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يداءه الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته ودعامه من أجلي يدع شهوته ودعامه من أجلي الصوم لي للصائم فرحتان farhatun inda fidirihi wa farhatun inda liqa'i rabbih wa laquluhu fihi adyabu inda Allahi min rihil misk amma ramadan wa qad wa qad ja'at ahadithu fi fadlihi an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha kana awwal laylatin min shahr ramadan sufidat ash-shayatin wa muradat al-jinn wa muradat al-jinn وغلق أبواب النار فلن يفتح منها باب وفتح أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باقي الخير أقبل ويا باقي الشر أقصر ولله أتقاء من النار وذلك كل ليلة رواه الترمذي وصححه على الألباني في صحيح سنن الترمذي اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفر والكافرين وامحق النفاق والمنافقين ودمر المكر والماكرين وانصر عبادك الموحدين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم إلى صلاتكم يرحمكم الله